Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na na kasa ba kasawa ba. A yau shirin namu ya yo kamu ne babba na wani shaihin malamin jami'a wanda yake koyarwa amma fa shekarunsa ɗai kusan talatin da hudu yana kan keken guragu ba abin da ke aiki a jikinsa in banda harshen sa wato baki kenan da kuma kwakwalwarsa da take aiki yadda ya kamata. Duk da ido yana ganin wannan mutum a nakashe to amma zuciyarsa bata kasa ba. Da farko da wa nake magana. Sunana Habibu sani babura ina aiki a jami'ar bayero yau shekara talatin da hudu da wasu yan watanni ina koyarwa a jami'a kuma a sashen koyar da duniya harshe da kuma al'adu da farko wane ne habibu sani babura habibu sani babura ah, yaro ne da aka haifa a wani gari babura a jihar jigawar najeriya kuma garin yana can arewa ta kurewa domin iyakanmu da nijar a kan boda muke kilomita ne su bakwai ba an haife ni a alif ɗari tara da hamsin da biyu na yi ilimin arabiya kafin shiga ilimin firamare kuma a nan ne firamare gaba ɗaya na gama a ɗari tara da sittin da takwas na shigo wato sakandare da ake kira da college mm. a cikin birnin kano inda na yi karatu a sakandare na gama alif ɗari da saba'in da biyu a wata na ƙarshen wannan shekara. Domin kai tsaye na samu shiga jami'a a wani karatu da ake cewa karatun share fagen shiga digiri na yi wata goma sha takwas mm. da nan kuma na ci jarrabawa na wuce karatu amma lokacin a karkashin jami'ar ahmadu bello ne mm. duk da cewa kuma a kano ne da aka yi karatu. to me ka karanta a jami'a. to abin da ban mamaki wato karatu da ya neman shiga digiri na karanta lissafi na karanta arabiya na karanta hausa. a matsayin wato certificate wanda yake zai kai ka ga shiga jami'a kamar advanced levels kenan ko kuma baccalaureate in ji mutanen makotan duniya ta wato in karanci ah, lissafi amma jami'ar zai za mu zauna ba a fara lissafi ba wato a kano saboda haka kuma ba a banni na tafi zariya ba sai aka banni a kano don a lokacin za ka zaɓi inda kake so ni zariya na zaɓa farko in ban samu ba kano sai aka bani zaɓi na na biyu to kaji yanda yadda aka yi saboda haka sai na karanta hausa mm. na ajiye littafin a gefe. kana nan a jami'a kana koyarwa amma fiye da shekara talatin kana kan irin keken guragu din nan wato wilciya mm. kenan a turance shin menene ya kai ka ga wilciya. wato ina da shekara talatin cif a duniya kuma ina kokarin haɗa digiri na na biyu a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zariya. Mm. To na samu haɗarin mota jaf da mashigar jami'ar mu wadda take a Kano. Kuma wannan wato sai ya mm. jawo na samu rauni a wuya na samu tsinkewar laka. Na zama daga wuya na abin da ya ƙasa babu abin da yake motsi mm. kalma ne kawai da baki suke magana kwakwalwar kuma Allah bai taba ta ba shekara talatin yau da hudu a wannan yanayi saboda haka ina zaune cikin kujera ta guragu amma sai dai a tura ne alif ɗari tara da tamanin da biyu kenan. a lokacin da ka samu wannan hatsarin sai kamar da aka ɗan shekara ɗaya ko yaya ne daga baya aka kai ka ingila wanda kuma aka yi ta iya ƙoƙari amma abin ya ci tura shin me zaka ce akan wannan. wato ni a lokacin da wannan wannan haɗari ya game da shi a gaskiya ba a samu ci gaba ba mai zurfi ta hanyar ilimin likitanci a duniya ma ballantana a afirka saboda haka na kwanta a asibitin kashi wanda yake kuma ba aikin su bane amma duk da hmm. haka wani likita a nan ya min aiki a wuya kuma aikin dai ya zama kamar aikin ba ba a samu wata fa'ida ba hmm. na kwanta a wannan asibiti tsawon watanni hmm. daga watan satumba har zuwa watan kamar ibrahim na shekara da ta je baya to daga nan ne allah maka jami'a ta ɗauke ni ta kai ni asibiti na ƙwararru kan irin wannan larura a ingila to na shekara ɗaya can duk wani jambo da wane ne a jikina allah ya warkar min da su sannan aka fara koya min zama mm. Da na shekara ne da wani abu a kwance da haka zama ma gaba ɗaya in an taso da sai na suma kamar wato hinci ɗaya ko biyu haka sai kuma in farfaɗo mm. da haka na koyi zama kuma zaman tun da in an ajiye ni kamar an ajiye gari da inda nake iya sarrafa jikina mm. to ce a ɗaure ni a kirji banga-banga da kujerar mm. kuma hannayena a tsora a kan inda mutum yakan dafa su ma a tattaure su a nan domin in ya gani zai ce an sa na a amma ni kuma daɗi nake ji saboda ba shekara ban dauna ba da haka da haka jiki ya fara kwari har na fara sarrafa wasu daga cikin gabbaina da suke sama na dawo ba wannan maɗauri na dawo jami'a mm. na dawo jami'a likitoci suka duba suka ce to kwakwalwa dai lafiyar ta kalau kuma tun da koyarwa yake to an karɓe ni in ci gaba in ba da tawa gudunmawa. Eh, da haka ake tura ni sai a tura ni a je a ajiye ni a ajiye? a mm. banni ni da ɗalibai ba in haka muka yi kai har yau din nan da nake magana za ka ga cewa na kasa musamman a irin kasashen afirka in mutum ya samu bukata irin wannan ta musamman da za a tallafa masa da makamancin haka da farko me ka fahimci mutum in ya samu na kasa ko ba irin taka ba a najeriya me ke faruwa abin da na fahimta musamman a cikin al'adar da na taso al'ada ta hausawa ko kuma gaba ɗaya ma in ce dai wato musulmi da zaran an ga mai na kasa babban abin da yake baibaye zuciyar wanda ya gani shi ne tausayi to sai a ji tausayin wanda yake cikin wannan hali kuma tausayin daga baya sai na fahimci ya zama kamar ana son ka amma so ne irin na uwar gona tana son ka take ne maka hannu shi ne maka kafa sai a ce ka zama in na tashi ne ka to ka ga na uwar gona to ni sai ne na yi sawa a zuciyata mm. idan na je masallaci sai in ga ana ba sadaka in ce ba zan karba ba amma mutum saboda ya san ba zan daɗe ba ba zan zo ba sai ya danna abin da ya bani a kan aljihu kuma zai na zuwa sallar jirgi saboda haka da na dawo gida kuma to komai saboda likita ya ce tun farko mai lalura irin wannan in ya zo baya cewa ba zan iya kaza ba sai dai in an ce ka yi kaza to sai ka ce bari in gwada to da haka ni kullum cikin gwaji nake to da na zo zan yi gwaji kuma sai ka ga ya kawo agaji saboda haka ɗalibai haka suke ɗayaniya da ni kujera ta ma a ka kamar lokacin da ake zaga ɗawaki hmm. a da kan da ba a ci gaba ba a cikin karaga to ina samun wannan gudunmowa daga jama'a ko ina na fito ko hmm. a cikin mota nake ko a ina hmm. to don haka ni na gane cewa idan aka nuna maka soyayya ba ta da lafiya domin ana tausayin ka to sai zuciya ta mutu idan zuciya ta mutu to yau da kullum an ce ido ya kai ina ce wanda nake gudun kullum hmm. to sai a gaji kai sai a gudu a barka to ni kuma da daji sai ya zama cewa na zama ɗan lelan jama'a in ka zo kana kuka a gabana to ni kuma sai in yi kokari in nuna maka da ka burge ba to da haka mutum in zo sai ya daina kuka hmm. shi ma sai ya samu karfin zuwa yau wato kai maganar ɗalibai ko wurare in ka je akan ɗauki keken ka a Sai ya kai ni ga wani abu kafin manta shi yana ɗaya daga cikin abin da ya samu ka ƙirƙiro shirin nan yanayin yadda za a dinga lura da masu bukata irin wannan ta musamman ɗalibai ka fito daga koyarwa daga aji akwai kafar biyu ne matattakala ce bata wuce mataki ɗaya biyu uku hudu ba amma sai da suka ɗaga ka suka sauko da kai suka in kuma za ka shiga za a ɗaga a hau da kai ka wuce matakalar sannan a ci gaba da gungura keken gine-ginen mu ba sa ba da dama ga irin waɗannan mutane masu bukata ta musamman a ce an yi wani wuri mai silliya wanda kawai za a tura keken ka ya wuce ko kai da kanka ka tura abin ka ka sako jami'a ce take da wannan ajujuwan amma ba a yi tunanin in kai malami zaka je ka hau a ce sai an ɗora keken ka ka shiga ba ka da inda zaka gungura ka wuce ko mm. ka sako da kanka to ina ga ɗalibin da ya zo kuma da irin wannan ciwo shi kuma mm. koya zai yi wannan abin ya tsaya min a rai ina son kai magana in ji menene yake cikin ranka akan irin wannan to da farko dai tun ma wannan larura ina kwance ina tunani da zuciyata cewa wannan fa wata sabuwar gwagwarmaya aka shiga Mm. a rayuwa tun da dai an ce ba za a tashi ba ba ta ake yi za a mutu ba mm. mutuwa ba ta ranuka ba to gara kai na tisani saboda ka lokacin da nake asibiti ba ni a ingila tun da an gina iya karatu da rubutu asibiti suna da labirare wadda littattafai ake yawo da su ana bin gado gado mm. da kake sha'awa in ma babu shi ka faɗa za a nemo maka ji ko a wannan labiraren naku na duniya da ake cewa labirare na congress to saboda haka ni sai na ce ina so a bani littattafai da za su karantar da ni shin mai larura irin tawa wanda da zai iya sarrafa komai a jikinsa ba mm. wai ya yake ji kuma yaya zai yi da kansa. To muna godiya Malam Habibu Sani Babura. Sai wani makon za mu ji ci gaban wannan tattaunawa inda a ciki za mu ji har da yadda ya samu sarautu ciki har da garuruwan Iyamarai domin kuwa yana da wata sarauta da ake kira Enwi Ema na ɗaya wanda za mu ji dalilin haka a manadin wacce ta haɗa mana sauti. Julie Lefes Gresham. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara sashin Hausa na murar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.